بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالال والمال والمعافاه كما تعدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام آمين. اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا كل لك عند شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على خدايا فلن يبدحنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آله أبدا وبك ندرع في نهور الأعداء الجبارين وبك ندرع في نهور كل عدو وحسود وبك ندرا في نهور فسقت الجن والإنس وسائر المخلوقات وبك ندرا في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وأئنا على آخرتنا وافزنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يدره وآتنا ما لا ينقصك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin darasinmu a cikin suratul ahzabi aya ta 57 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا علينا to summa zakara ta'ala sannan Allah ya ambaci man yahudi Allah ta'ala waɗanda ke cutar da Allah wan nabiya kuma suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina kuma suna cutar da mu'minai wa qala Allah yace innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu lalle waɗanda ke cutarwa Allah da manzo ne wa humul kufar sune kahirai yasifuna Allah suna sifanta Allah bima huwa munazzah anhu da abin da Allah ya tsalkaka ana tsalkake shi daga wannan abin minar waladi suna cewa Allah na da ɗa kun wannan cuta ce wa shirki suna cewa Allah ya cancanta a shirka da shiya kuma abin nan wayo kadhibuna rasulahu suna karyata manzonai wa yansibuna au yansibuna ilaihi ma la yaliqu bi mansabihi ko kuma suna jingina wa annabi abinda bai dace da mukami ne ba a sharifi mai daraja aw intikasi ko kuma na ƙasa annabi wala mata buhurin ko da misalin ko abin nan fata aka abin nan kewayen aka yi to duk wanda ke yi wa Allah da manzo ne wa'annan abubuwa wato Allah ya la'ane su kuma abin nan Allah ya la'ane su nan duniya kuma da lahira wato masu aikata wannan innal ladina azuna Allah wa rasulahu wanda ke cutar da Allah kuma da manzo ne abin na la'anahumullahu fi duniya Allah ya la'ane su nan duniya bi ayi abin na bi an hukuma alaihim bil qatl ya musu hukunci da a kashe su in shari'ar Allah ta kama su za a musu hukuncin kisa idza qalu shay'a in sun fadi wani abu gaira ma urifa annahum kafaru bihi wanda ba da shi an kasan sun kafirta ba illa an yuslimu sai ko in sun musulunta to ba za a kashe su ba kuma wa yuqtalul muslimu ana kashe musulmi sabbin laha in ya ɓaci Allah idan musulmi ya ɓaci Allah shi ma ana kashe shi illa an ya tuba sai in ya tuba aw sabban nabiya ko idan musulmi ya baci annabi shi ma ana kashe shi walauta ba ko ya tuba idan mutum ya ɓaci Allah to in ya tuba ba a kashe shi amma in ya ɓaci manzo Allah ko ya tuba sai an kashe shi sai dai wato tuba ta yi ta umarni shi lahira wa maluhu li warasati kuma sai a ba masu gado ne dukiya idan ta ba in ya tuba to masu gado ne su ake ba dukiya ta wa illa idan bai tuba ba an kai mai hukuncin kisa to dukiya ta yi fali baitin mali sai a kai baitin mali na hukuma wato a sa ta cikin dukiyar hukuma wala wa aidan kuma Allah zai la'ane su bil ranar lahira ai abadahum wato ya nisanta su min rahmati daga rahamati wa addalawa azaban ali azaban muhina kuma ya musu tanadi azaba mai walakanci za'ihanatu wadda adda walakanci wa huwa nar shine wuta ya Allah saboda rahamaka kaka samu cikin su wallazina yu'zuna almu'minin wallazina yu'zuna al-mu'minin المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين سوكما وإن سكيتشوتا تشوتا دمومني مزا والمؤمنات دمومني ماتا bigairi maktasabu da abin da ba su aikata ba yarmunahum bigairi da ma'amilu su dora jewa musu kasahin abin da ba su yi ba wasu akwai wa'anda su kokarin su kawai su rika jewa mutane kalma wadda ba ta kware ba su cewa ne aiki za ya yi alhali bai wannan banna sai su dora jingira to masu yin haka na su ko su ba la'ana su Allah ya ba amma fa kadai ta malubu hutana hakika sun dauko kagen ƙarya mai girma ai ta tahammalu kadiban sun dauka ƙarya babba wa isman mubina da zunubi wanda yake bayanan ne bayyana wato wanda an bayyane ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisaa على to wa min al daga cikin cutarwa ga mata akwai ta'aruri ta'arudi ar-rijali al wato gittawar da fasikan maza ka yi lahunna ga mata idza kharajna li hawaijihinna in sun hita don bukatocin su ad-daruriya ta lalura kamar kashi da marici haka to idan wannan mata sun hito sai fasikai su dora taron su to ba a gane bambancin wadda addiya da wadda abboya sai Allah ya ce to mata waɗanda an mata na kwarai mata aure da waɗanda addiya yan mata amma ɗiya na ba bayi ba to su bambanta da bayi su sa doguwar taguwa su sa dogon hijabi su sa niƙabi ko fasiki ya gane su ba zai gitta musu ba domin duk abin da ke kawo abubuwan da yake kawowa ga mata hita irin ta fasikai saboda haka fasikin ya gani a ya kai irin tashi ta shi na kawai abin da an matsala to da haka faliman abin na faliman izalika don Allah ya hana a gita maɗiya ya ce to su saba ga sutura kala Allah Allah ya ce ya ayyu Annabi ya kai wannan annabi a zuwa jika ka faɗa wa yanka wa ka da ɗiyanka mata wani sa'il mumini da matayen mu'minai wato matan musulmi in za su yi tayi da nina alaihin min nan. su nisanta su kusanta ga ƙasa min jalabi bihinna na abin jallabiyoyinsu duwa da za ta sa jallabiya wato doguwar taguwa to ta sa ta har sai ta kusa kai ƙasa jam'u jilbab wahiyar malla'a wato sunan taguwa mai ta mata mai kai har ƙasa allati tashtamilu almaratu fiha biha wadda mace ka kunshewa cikinta ai yurahina ba'daha su sako sashen rigar na alawujuhi ga su wato idan mace ta hita yan ba ta da niqabi to ta jawo rigarta ta rufe idonta in za ta hita kattaba idonta tana kallon maza maza na kallon ta wanda a fasiki sai shi in ya gane ta ta ba shi sha'awa sai ya sa raine gare ta ya dora tunanin wanda zai kama ta ta rufe huskar ta kawai in ta hito ka rajina?" in sun kai kaito hinna don bukatarsu illa aina wahida banda ijiya guda wadda suke ganin haske da ita dalika wato sa tuwayi a sa doguwar taguwa da babban hijabi da niƙabi in za a hitowa adana ya yi zama kusa a ƙarabu ya yi zama kusa ila an yi orafina zuwa a gane waɗanga ba fasikai na ba bi an na hara'ira a gane waɗanga ɗiya ne ba bayi ba ne wala yi uzaina ba za a gita masu ba don duk macen da ta sa kaya ta yi hita ta shari'a to do wani fasiki ba zai gita mata ba don bai ga wuri ba fala yu'zaina ba za a cuta musu bi ta'arrudi lahunna ba za a dora gitta musu bi khilafil ima'i sabanin bayi fala abin na yugaddina wujuhahunna wayanda abbayi to su ba su rai huskokin saboda ka in ka ga mace a musulunci ta hito babu ba ta rai huskarta ba alama ce ta mace nan ba ɗiyata cikakka ba wato boyata ta gida boye gida ta waɗanda aikita alamar take ne yagga aikita to amma waɗanda addiya ba bayi ba tore huskokin suka in sun kaito amma su waɗanda abbayi bi khilafil ima'i sabanin bayi yan ga aiki na yugaddina wujuhahunna su ba su re huskokin su lishigalihinna bil amali saboda sun shagala da aiki alama ce da aka gane boya yagga aiki a ga mace ta hito ta satuwayi masu kyau amma huskar ta ga hili to alama yagga aiki ta ba yar gida ta ba wa yukrahu lil imami istimal abin istimari al abin ilhafa wato sa abin rihewar abin huska to an karanta ga mata su yi shi walau fi salati bayi wayanda abayi wato yan ga aiki walau fi salati ko cikin sallah na wato sahabu li ummul waladi amma boya yagga aiki wadda ta haihu da mai gidanta to ita musahabi na tare jikinta wata satturu wajibin alhurati amma ruhi jiki ko ina in za a hita to wajibi na ko in za a yi sallah wajibi na ga mace fi salatu cikin sallah duk wadda za ta yi sallah wajibi na tare jikinta haka nan in za ta hita waje wajibi na tare jikinta amma boya yagga aiki ita kattare huskarta saboda haka alama ce ta a ga mace ta hito babu ruhi ga huskar ta alama ce ta yagga aiki duk wanda ya karatu daga nan ta ya san yagga aiki ta ba daya ta ba wato ba mai gida ta ba yagga aiki ta wa kana Allahu ghafuran lima salafa Allah ya kasance mai gafara ga abin da ya gabata min hunna ga mata na abin nan min tarki satari abin da sun kai canda na rashin ruhi ya huska su aulima ma asura alaihin ko kuma abin da ya musu tsanani wanka shafa ya bude biduna ƙasirin ba tare da nihi ba ta rufe jikinta amma sai iska biyo kawai wasu akwai wani niƙabi da aka sawa ɗaura ɗaya kai bayan ta gama karatta sai ta ɗaura shi ɗaya ga huska haka sai ta ɗauki ƙyalle guda ta aza ga kai ta bar guda ya sauko ƙasa tana ganin inda za ta bi amma ta rufe ta to kusa wani lokaci iska na iya buguwa sai ya ɗauke shi gaba ɗaya ya aza mata ga kai sai huskarta ta bayyana to irin wannan ya ce idan Eh, abin na wani eh, lalura ya auku to wa kana Allahu gafuran lima salafa min hunna Allah ya kasance mai gabara gare su ga abin da ya gabata min tarki satar awli ma asura na ko abin da ya musu tsanani wanka shafa sai ya bude biduna kasdin ba tare da nuhinta ba ba shi an nuhinta ba Allah da yana yarnuhi abin da budewa amma ba shi an nuhinta ba to wannan ba ta da laifi. kuma rahiman bihinna Allah mai rahama ne ga mata idan tarna in sun ka ruhe jikinsu saboda haka wajibi na ga kowane namiji ya ɗauki mataki ga irin wannan ga mata ne kun ga abin nan ne wato maza na da sakaci wasu yare 'yan garin ga suke da abin nan kannan uba jega sun ka tahi 'yan boko na hutu an ka ba su a sun ka tai sai za a yi sallah sai sun ka ga yara kowace ta ɗauko babbar tabuwa tasa ta ɗauko babban hijabi ta ɗauko na ƙyabi bayan an gama sallah sai sun ka ɗora ɗin za ki ara mini fan ɗin nan kun ga alama ba ta kusan abin da wanga abu ba to kun ga in ba da yake mun sani ba sai mace bai yiwa a ce yarinya tana cin garin amma ba ta san hijabi ba kuma cikin garin ka take amma ba ta san hijabi ba to kun ga ba daidai na ba haka nan saboda haka abinda a wajibi ga kowa ya kula da ɗiyanai amana ce Allah ya baku ya ku uwaye ɗiyanku amana ce Allah ya baku matanku amana ce Allah ya baku ku sa musu sutura ta shari'a ku bar diba abinda suka so ku dibi abinda Allah ka so don ku samu ku gama lahiya ita kan mutuwa ko kaka mutu yake sai yayi ta amma in kan mutu kana bai da hanya Allah sai a ce alhamdulillah domin sakamakon ka mai kyawu na insha Allah to ayi kokari a gyara Allah ya taimake mu Allah muna roƙonka da gafararka da rahamarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kama mana tarbiyyar yan ɗiyan da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ya gafurar rahima la illam yantahi munafiqun la illam yantahi المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها mana li'idhayati yana daga cikin cutarwa ga mutane muminai al-irja watsa an ce an cikin jama'a a ɗora yawo cikin jama'a ana watsa an ce an ce na karya don dai a ba mutane tsoro ai an ce kaza za a yi ai an ce an yi kaza wuri kaza ana ba mutane tsoro da irin waɗannan abubuwa to cutarwa na ga musulunci yan haka nan wahiya al'akabarul kadiba ne labarai na karya a ɗora yawo ta da su ba su tabbata ba isha a ɗora ƙoƙari a watsa su bayanan nasu tsakanin mutane wahiya min sha'anin munafiki ne yana cikin sha'anin munafikai su munafikai su ka yawo da an ce an ce ai to an ce kaza za a yi ai an ce an yi kaza kuma abubuwan da ba na alheri ba don su hirgita mutane su ba mutane tsoro to wannan aikin munafikai na ku bar yawata da irin maganganu na hirgitawa ga musulmi ba musulmi tsoro ba bisa haƙƙin shari'a ba haramun ne kuma haramun babba lidhalika qala Allah ta'ala don haka Allah ya ce La'in illam yantahi munafiquna wallahi in munafiqai basu hanu an nifaqihin daga minahicin su ba walladina fi qulubihim maradun da wa'anda cikin zukatansu akwai rashin lahiya na minahici ai gillun akwai kiyayya muqarribun wanda ka nisanta wanda ka kusanta su minan nifaqi daga minahici wal murjibuna da masu yawo da an ce an ce fil madinati cikin garin madina to idan basu bari ba bi kaulin suna cewa gada a takumar aduwa ana zaune lahiya lau sai su dore yawo to ga makiyanan sun zo da daga kahirai nan sun kawo hari madina kun ga duk sai hankalin musulmi ya tashi to Allah ya ce su bari idan ba su bar irin wannan ba wa saraya kun kutulu ko su ce bayan yakin da an kai wuri kaza an ka kama bayan ku to mun samu labari an kashe su au huzimu ko an ci musulmi da yaki to da ire-iren waɗannan abubuwa idan muna bakai ba su bar irin wannan an ce an ce ba naka bihin wallahi za mu ta ka gare su Ai dan naka alaihin za mu baka salda iko gare su Sun summa jawuru naka sannan ba su sake makautaka da kai nuna ka biya ba su koma zama da kai cikin madina illa kalilan sai dan lokaci kadan mai yakharjuna sannan da karshe su hita kenan a kore su kun ga wannan ya nuna illar wayannan abubuwa da haka Allah ya ce in ba su bari ba zai kori masu anci anci nan daga madina kuma duk da haka nan mal'uni na mal'uni mal'unin ainama tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatallahi fil ladina khalaw min ولن تجد لسنة الله تبديلا mar'uni ne kuma Allah a namina haikan Allah inda duk munafakai suke Allah ya la'ane su ai mu ba adina an nisanta su anin rahama daga rahamar Allah ai na masu kehu duk inda an ka same su ai wujadu ko ina an ka same su ukhizu a kama su wa ta katila a kashe su kashewa ai alhukuma fihim haga wannan shi hukuncin da Allah ya yi game da su ala jihatil amru bi ta huska umarnin da Allah ya ba su a gare sunnatullah ya ce wannan sunna ta Allah kenan ai sun ai min Allah zalika Allah ya ce ai hakan fil ladina khalaw min qabl ga wa'ancan da sun ka wuce can harko min al'umam al-madiya cikin al'ummar da sun ka gabata haka Allah ya ba al'ummar da sun ka gabata dama fi munafiqihim ga munafukansu almurjifina lil mu'minina masu yawa tsa an ce an ce ga mu'minai wala an tajida li sunnatillahi tabdila minhu ba ka samun canji daga wannan a cikin sunnar Allah wato idan Allah yayi wa'azi ba a gyara ba to gyarawa ya kai da kai ne Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ka kare mu daga minahici kuma ka kare mu daga sharrin munafukai yas'alukan nas yas'alukan nas 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ومن الإذاية كما أقوي تشوتوا ينا دك تكين تشوتوا للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال التعنتي ما يتنبيا تتعنتي wato mutum ya ce bari in yi mai tambayar da nasa sa an yi Allah su bai iya ba da ansarta to shi aka ce ma tambaya ta ta'annuti bari mu taimu kure shi to cikin abin nan cutarwa ga annabi akwai irin waɗannan tambayoyi munafakai ka zannawa haka kawai su zanna su yi shawara su ce mu yi mai tambaya kaza mu yi mai tambaya kaza sai su zo da tambayoyinsu wani lokaci sai sun shirya tambayoyi za su yi su iya an jima sai jibrilu ya taho yanzu ya kawo bayanin tambayoyin ya an jima ko da suka yi akwai ilimi sai a ba su ansa cikakka to shi mutum dama inda ya riƙe Allah in da gaske ya kawo azinai da karantawa Allah ya ce la ya atu ka bi matsalin illa ji ina ka bi mathalin illa wa ahsana Allah ya ce wala ya ato naka bi mathalin su munafukai da kahire ba za su zo maka da wani misali na tambaya ko na wani abu ba illa je ina bil haqi ba ce mun zo ma da bayanin gaskiya ga wannan matsala wa hasana tafsira kuma fassara wadda ta yi kowace kyawu to haka nan abubuwa suke sai kaga kai almajiri kana can baka da masaniya ana ta kokari a yi ma tambaya sai a kure ka ga abin da an ka san baka sani ba wani lokaci sai kana gaggawa ka kwashi littafanka zuwa wurin ka ko wurin wa'azinka sai ka ga wani dan karamin littafi ciki sai ka buɗe shi sai ka ga wani karatu ko da kaka karanta karatun nan ka tau yan anjima sai ka iska shi na tambayar ta annatin wanda an kai ma a yi ma kawai sai ka ba da ansa sai ka ji suna faɗin ya yi kowa karatu ba karatu ka ba taimakon ka na Allah ya yi ba karatu na ka ba taimakonka na Allah ya in dai ka riƙe Allah ba ka wuce abin da ka sani to duk misalin da an ka kawo ma sai Allah ya kawo mawa da za ka ba da ansa to saboda girman ka Allah muna muwafaka duk abin da muka yi mu ga abin da ka sanar da muwa kada mu wuce abin da ka sanar da muwa kuma Allah duk wata bayar wata Allah ta yi Allah kai muna maganinta ka ba mu yadda za mu yi mu ba da ansa ta cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce ya salukan nasu mutane kahire su ne ma tambaya a nisa a game da tashin kiyama mata ta kunu tashin kiyama ku ji wannan wai yaushe za a tashin kiyama annabi wa tambaya Allah ya ce kakka sa kanka ciki qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce musu sanin sha'anin kiyama wurin Allah yake domin malami abin nan zai tsaya ga abin da ya sani tamboyi da kuma gani wata tambaya malami mai ita ɗaya aka yi amma ba shi ya dace a wa ita ba to in an kai ma tambaya ga abin da bai dace da kai ba kakka sa kanka kowa ya zo malam to ka yi magana kan abu kaza to tsaya ka diba abin na cikin littafi yake in cikin littafi yake yana yiwa a doko shi da can ko ku bari aka sai karatu ya kai in kaga sai karatu ya kai kyale su in ko ba cikin littafi yake ba kawai e a wabba ka ji su ba kyale su ya abba ka ji ba a duk abin da za su ce ce malam ya ƙi magana kan kaza akwai abin da ya sa bai magana komi suka ce ai akwai mana ba haƙƙin malam na shi magana kai ne ba haƙƙi ne na shi yasa ya kyale akwai abin da ya cancanta da kai akwai wanda bai cancanta da kai ba sannan magana akwai wanda manyan mallamai ka yi akwai wanda karamin almajiri ka yi kowa da nashi bagire saboda haka ɗauko abin da bai dace da kai ba a kaɗo maka to tambaya ce ta ta'annuti don haka Allah ya ce da annabi kakkasa bakinka ga sha'anin kiyama kurka ce inna ma ilmu ha inda Allah dama sananta yana wurin Allah wa ma ka ba abin da ya sanar da kai ayyu allimuka biha me ya sanar da kai game da ita ai abin na na an talata ha kai baka san sha'anin kiyama ba wala Allah sa'ata takunu qariba wata kila tashin kiyama kusa yake watakila ko nesa yake kai dai baka sani ba saboda haka tsaya nan ban sani ba saboda haka sai da an ka tambayi sai ya ce mal mas'ulu an habi a alama min sa'ili wanda an kawa tambaya bai hi mai tambaya sani ba ka san baka sani eh ba ya ce bai sani ba ya ce to ni ma ban sani ba shikenan kun ga wanda aka tambaya ya huta ya ce ban sani ba to ya ka tambaye ka ga abin da baka sani ba ce ban sani ba kakka ji kunya a ce wai ba an ce kamar wani ai mai tambaya ya ce bai sani ba an ce wajen wani wani an kai mai ce ba da ansa ta to banda ya ba da ansa ban banda ya ba da ansa wami kai ma ba sai a to wata rana ai ma tambayar da bai sani ba kai ku ka sani ai da ma haka na abubuwa suke ba ku ganin ko manzan na Allah Allah ya ce wala qad faddalna nabi na ala ba'd sashen manzanni mun bibita wani akan wani wani manzan Allah ya yi wani manzan Allah kuma aure Allah to don wani ya yi ka abin nan mi ai ba ko na kai tsaye ba wani Allah ya yi magana da shi wani Allah ya ba shi sanda wani Allah ya ba shi raƙuma haka dai kowa da abin da fifita wani da shi saboda haka ba ba wani abu gudana an ka fifita wani da wani ba kowane da nashi bangaren da an ka an fifita shi ga wani saboda haka kowa ya tsaya inda ya sani Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kuma Allah shi mana kyakkyawan karshe inna Allah la'ana kafiri inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira Allah la'ana kafirina lalle Allah ya la'ani kahirai ai abadahu ya nisanta su ga rahmat wa addalahu sa'ira kuma ya musu tanadin wuta sa'ira ai shadida wadda an mai tsanani ya dakhuluna za su shige ta khalidina fiya an kaddara musu dawama cikin muqaddaran khuluduhum biya abada an kaddara musu dawama cikin ta har abada la yajiduna waliyan ba su samu wani majibinci ya hafazuhu anha wanda zai kare su gare ta wala nasiran ko wani mai taimako ya dafa wa anu wanda zai ture ta gare su ya Allah la taj'alna minhum yawma tuqallabu wujuhum yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana wato ranar da Allah zai dawamar da kahirai cikin wuta yawan matuƙar labujuwan rana ce wadda za a rika su huskokinsu da cikin wuta ya na suna cewa ya laita lana ya laita na kai cinmu dore a ce a da'anar laha mun yi da'a ga Allah wa a da'anar rasula muwa manzo biyayya ku ba saboda daraja annabi har da 'yan wuta cikin wuta suna cewa dore a ce muwa manzo Allah biyayya saboda irin darajar da yake da ita wa anar rasula bil alifi wasalan wa quri'a bihi wa qafa wa wasalan wa bidunihi wato bidun alif wa qalu suna cewa ai ai min minhum mabiyansu rabbana ya allah ubangijinmu abinda ya sa ka ga mun zo wuta ina a na sadata na mu shugabanninmu mun kawa biyayya fi ƙira'atin sadatina wato mu wa sadati jam'ul jam'i sada wato jam'i na jam'ul jam'i wato ya Allah shugabanninmu mun kawa biyayya kuma abin a ɗana na wa kubara ana da manyanmu ya Allah mun yi mu manyanmu biyayya shi yasa ba mu bi annabi ka ba manyanmu sun ka ce kan mu bi shi sai mun kai musu biyayya ashe su ko hanyar da sun ka aza mu gare ta ba daidai na ba fa'adallu na sabila sai sun ka bashe mu daga hanya ai dariƙar huda hanya wadda ta shirya sai sun ka bashe mu gare ta fil alifi ma ta kaddama fi ar rasula wato abin na na wadda nan kamar ambata bil alifi wasalan wa qura'a bihi wa qafan wa wasalan wa biduna alif kuma yace to nan ma alifa da hukuncin saboda guda to kun gani duk wanda yayi biyayya ga manya ne bisa ga sabo to ranar kiyama abin da zai yi kenan saboda haka ko kuna bin manya kuma wajibi na na ƙasa ya bi manya ne amma ga da'a ba ga sabo ba wajibi ne shugabanni a yi musu biyayya amma ga da'a ba ga sabo ba inda shugabanni sun ka kauce ma hanya to addu'a aka yi musu Allah shirya su ba abin su ga sabo sai dai a dawo a yi ta sallah ana ta yi musu addu'a a haɗuɗɗun masallatai ko ina ana faɗin to jama'a eh, gobe daga yau kowa ya kama alkanuti cikin sallah ayi addu'a Allah ya shirye shugabanninmu kuma shi alkanutin ya halitta yi shi da Hausa ayi ruku'i a taso mutum ya ce yayi salati a daga hannu ya Allah ka shirye shugaban gana mu har ya ga da ɗauko wadda ba daidai ba Allah ka raba shi da ita Allah ka shirya shi Allah ka bashi mashawarta da mataimaka na kwarai Allah ka yi mai jagora Allah ka yi mai muwafaka Allah ka tsare shi Allah ka kare shi in ya gama ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim sai ya duka zuwa ga sujuda da Hausa ya halitta ai watakila kun karanta mukhtasar ya halitta mutum shi addu'a da Hausa ta yi yace ko da addu'a ta yi kama da magana ko ta yi kama da hira in dai ba hirarta ba addu'a ta yace ya halitta kuma kun karanta askari kun ga ita addu'a ana yin ta cikin sallah fi jami'i hay'atis salati a cikin dukkan sifobin sallah da bangarorinta ko ina ana yin addu'a ko ina ana yin addu'a mukhtasar ko ce ko da da Hausan mutunta da kowane yare na yana iya addu'a saboda haka ko ina ba wai dole sai da larabci aka kunuti ba ba dole sai da larabci ba da abin da mutum iyawa shi yaka yi Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora to abinda aka yi mashugabanni kenan amma ba abin su ga sabo amma dai ana yi musu addu'a kun gani darasin mu na jiya a cikin littafin da muka karanta kun ga imam Ahmadu dan Hanbali ya rahama Allah ya haskaka mai kabari ne imam ahlus sunnati wal jama'a shine Imam ahlus sunna duk gaba na duniya ba na shi an kai wa samun mukami ne yayi don mutawakkil ya kama shi wani ra'ayi an ka samu mutawakkil amirin mumini yaro ne matashi dan shekara talatin da wani abu amma duk duniya gabar da yamma kudu da arewa shi ya shugaban kasarta to sai sakataren gwamnati ya samai wani ra'ayi shi ra'ayin mu'tazilanci aka ce mai kuma sai sakataren gwamnati ya ce mai ga malami nan madina ahmadu dan hambali aka ce mai ka yi ƙoƙari ya karɓi ra'ayinka in bai karɓi ra'ayinka ba duk duniya ba ya da ra'ayinka amma in ya yadda duk duniya ta yadda da shi shi to shi na sai ya kama imamu ahmad wata 27 yana so shi yadda da wannan ra'ayin ahmadu bai yadda ba amma yana taimai addu'a yana taimai addu'a yana taimai addu'a sai ce ni wallahi ina mai addu'a Allah ya shirya shi Allah ya kyautace halaye ne Allah ya tsare shi Allah ya bashi nasara ya ce wallahi ina mai wannan addu'a don shi musulmi na na san ganewa abbayi ba ga shi ɗaure gidan yari shi na tsaye hinawa wanda ya ɗaure shi addu'a kuma yana gidan yari to hakanan su ahalis sunna hakanan na suke in dai mutum ya riga ya zama shugabansu to za su yi mai addu'a ta alheri wata rana an ba da labari don bagada da na an ka tsare ahmadu din an ba da labarin ahmadu ya mutu ko da shugaban ƙasa wakili ya hito mutane sun hito kun san sannan kowa sojana da takobi aka yaki duk mutane sun yi bore sun to su kashe shugaban ƙasa su kashe sojoji ne su gani tun da an kashe mala ahmad sai ya kiri mala ahmad ya shiga gidan yari ya kiri shi ce to mala ahmad ka ga harka ta kwabi wallahi in baka ba mu gudunmuwa ba yau ba mu kwana duniya in ji shugaban ƙasa saboda haka ka taimaka mana ya ce wani taimako kuka so ya ce ka san kana dawa sifar ku ta yi daidai da shiya wallahi yanzu mutane sun ka ganka ko ba su yadda ka mutu ba sun ka gane ka haka wallahi yau suna kashe yau ana juyin mulki ya ce mi kaka so a ya ce to kana dawa ka aika a kirowanka ka cire rigarka da komi naka ka bashi ya taho mace da shigarka cikin taron na shi jawabi ya ce jama'a ku saurara ni na ahmadu ahmadu kun ganni ce ya ce to duk ta ya gida ahmadu sa yi an ka kira wannan nashi ya taho ya ba shi tawahi ne shi fa ahmadu ga tsare ake da shi wa mutanen ga shi na suka so su an suwa ya kirawa ne ya ba shi kayan ne ya yi tsaye ya daga hannu haka mutane sun kai kabbara suka ce ahmadu layi alawaki sai sun kawace su ahalus sunna in dai ka rige ka zan shugabansu to babu yadda za a yi su yadda ta gehen suka samu matsala ga shugabancin duk yadda za su yi su kusan ma da matsala ka yi mulki lahiya ka kare lahiya za su yi su abinda dai a fata su wato ka zama na kwarai ka yi abin kwarai to haka alis suna suke ba wai daidai na ba ka dawo ka ɗora abin da ba daidai ba ga abin da ya sha shugabanci sai ka raba kan jama'a in jama'a sun ka raba jama'a ya za a yi azanna lahiya babu da za a yi a zanna lahiya duk wanda kun kaga yana son a rabu ba mutunan kwarai na ba duk wanda kun kaga rabuwa ya kaso in an ce a haɗa kai ya ce haɗin kan mican can in wani haɗin kai mutunan banza na ba na kwarai na ba na haike allah na mutumin ba na kwarai na ba to allah saboda girman ka allah ka shirya mu ga hanyar da ka shirya magabatanmu hanyar da ka ɗora magabatan mu Allah ka dora mu gare ta amma inda magabata sun ka ba da umarni ga sabon Allah ka ku bi su nan kan ku yi tsayin ku ka ku bi su sai dai addu'a kan ku ci gaba da musu addu'a Allah ya dawo da su ga hanya to Allah saboda girman ka Allah ka shirya majibinta al'amarin Najeriya zuwa ga abin da kaka so kuma kana yadda da shi majibintan wannan jiha ta ma Allah ka shirya su ga abin da kaka so kuma kana yarda da su da mu da su duka Allah ka azaita mu da lahiya cikakka da imani cikakki ka ba mu kariya cikakka saboda girmanka saboda darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka to mutanen sun ci gaba suna ba da uzurinsu ga Allah rabbana atihim da ifaini mina Allah ce ya Allah mu mai biyayya ne ga shugabanninmu da manyanmu ga hanyar da ba daidai ba fa'adallu sabila sun kaɓashe mu daga hanya rabbana ya ubangijin ma'atihim da ya faini mina azab ka ba su linki biyu na azaba misilai azabina azabar duk da za ka yi muna to Allah ka lunka musu ita biyu kam wa la'anuhum kuma ka la'ane su la'anan kabira la'ana babba wa bi qira'atin bil muthallafa la'anan kathira ay kathira adaduhu wadda adadinta yana da yawa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana ma'azara ta'ala sannan Allah ya tsorata an yi tashabbahu bil yahudi kada musulmi su yadda su yi kama da yahudawa fi idza nabiyin wajen cutar da annabinsu wa salla aidan bi zalika nabiyya kuma Allah ya ɗebe ma annabi kewa da wannan sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la takunu ma nabiyyikum kada ku zama da mu'amalar ma tare da annabinku kalladina adaw Musa kama wa'annan da sun ka cuci annabi Musa alaihi salam bi qaulihim Masalan sun ka cewa Musa ma yamna'uhu ay ma yamna'uhu babu abin da ya hana shi an ya ga tasira ma'ana shi wanka tare da mu illa annahu adara faci yana da abin nan kumburin lunsaye ne kun san akwai abin da Hausawa ka ce ma wani abu da suka ce ma goyawa irin ga namiji to suka ce wai Musa suna da wata al'ada da sun ka saba sai a game maza da mata kowa ya ɗebe wando ne da taguwa a shige cikin gulbi a yi ta wanka to annabi musa in yi iske wannan taro shi sai ya can inda babu kowa shi ɗai ya cire kaya ne ya shiga ya wanka ne shi ɗai sai suka ce gwaiwa gare bai su a gani na shi yasa ya ka wanka shi ɗai kun ga cutata cutata shi ku shari'a Allah ta umarce shi da hakan fabarra a mai makalu sai Allah ya kubatar da shi ga abin da sun ka faɗi bai an wada a sau bahu ya kawo wahi ne ya aje ala hajarin bisa ga duci da Allah ya so ya wanke annabi musa sai ranar ya can shi ɗai ya tuɓe wahi ne ya aje bisa duci sai ya shiga cikin ruwa yana wanka liya ga da don ya yi wanka ko da ya gama wanka ya tako tudu ya shahi jiki na ya mika hannu shi ɗauko wando ya sa fafarar hajjar bihi sai wando sai duce na ya shika da wando. nan har da taguwa gaba ɗai yabba musa nan tsayi hatta wa ƙafa bihi bai na mala'ai sai da ya kawo tsakiyar jama'an nan masu wanka cikin taro ya to tsakiyar su sai ya tsaye shi ducin da wandon musa bisa gare da taguwar musa ku je wani tono asiri da ya gudana amma saboda kasancewa Allah da manuwa ya yi shi don su gani su gabai da gwaiwar da suka faɗi su gabe da ita sai dutse ya zo na ya tsaye bai na mala'in min bani isra'ila tsakanin jama'a na bani isra'ila to ya yi tsaye nan wurin su musa na ta kashin gudu suna kan musa tun daga nesa yana ta gudu yana biyar dutse fa'ad da raka musa sai musa ce ma dutse nan wurin fa'a kaza sau ya ɗauki abin na na tawahi ne fassatara ya ruhi jiki ne tara bi ya ruhi jiki ne da shi fara'awa sun ka ga musa tsirara wa abin na wala udurata fihi babu gaiwar gare shi wa hiya annabka wato kumburin nan da ke aukuwa ga maza kasiya. kasiya ga lansaye da nasu walam yakun kashful awrati ma abin muharraman fi shari'ati fi shari'atin musa wato bayyana al'aura ga shari'ar musa ba haram bane bal kana ya hatajibu taraffu'an an wahaya shi don ah, abin na ɗauke kai da kuma kunya shi yasa yaka nisanta su amma ba wai laifi ba ne to musa ya cimma dutsen nan bayan ya cimma dutsen nan ya ji haushi ya ɗauki sanda ta yi ma nan maya guda sai da ya rabu biyu shi dutsen saboda musa ya ji haushi ne ya mai maya guda ta irin sandan nan tashi kusan musa maya guda gari irin waɗanga 'yan sandunan annabin muna adda irin waɗanga shi annabi shi adda mihjan ita mihjan annabi mu adda ita saboda shi sanduna goma gare duk sandunan da aga annabawa kowace yana da guda irinta sanduna annabawa duka to irin wagga yana son ta don haka shi yasa kun ga abin nan kwanan baya da muka karanta da ku cikin sahih muslim babu aikin haji kun ga annabi da ita yana aikin haji har da makka da ita aikin haji da ita ga hannunai to ita don yana son tana kwarai amma shi annabi musa dogo sanda nan gare irin ta bahilla ce maya guda kenan kusa yadda ta bahilla ce kawai mutum maya guda haifa ya daji kwace ta to maya guda ita ita ta aga annabi musa to idan ita ta yi da duci sai da ya cage biyu to Allah ya gafarta mana ya ce gobe ka koma tahowa ka yi gudu da wandona wa kana inda Allah ya waje ha Musa ya zama mai daraja wurin Allah ai za ma abuci daraja wa min ma uzi bihi na, to cikin abin da aka cuci annabin mu da shi sallallahu alaihi wasallam annahu qasama qisman annabi yayi rabo wata rana an ka tahi jihadi an ka dawo an samu ganima sosai wajen yakin hunaini an samu ganima sosai an dade ba a samu ganima kamar ta ba sahabban da sun kai yaki mutanen ansaru ne na madina da muhajiru suna sun kai yaki sai annabi ya ya wani abin da ya ba kowa mamaki wa'yan gada ba su sun kai yaƙi ba sai ya ɗauka akwai mutum guda wanda ya ba raƙumi 400 kyauta ya ba shi sa'i 400 na azurfa kyauta sai da ya gama raba musu akwai ma wani mutum wanda abin ya birge shi sai ya zo ya yi tsaye yana ta kallon dabbobin da aka samo gani ba bai lura ba ko da ya wawayo baya gare sai ga annabi tsayi. sai maza maza ya da kai ne ya baka wurin don mugu mugu makiyan annabi na sai annabi ya ce mai halan kana sha'awar dabbobin nan ne sai ya shiru bai magana sai annabi ya gane yana so ya ce da rahin nan da dabbobin nan duka ɗauka. shi annabi in dai dukiyar duniya ta ba ta gama kan shi amma abinda abbayi ya bashe ta in daga nashi sani ba ta da umarni. sai dai in daga sani na yi. bashe ta tana da umarni to wannan abin da annabi ya yi an ka dawo sai abin nan matasa kun san matasa su ka son jin daɗi ba da tijawa ba sai matasa sun ka ɗora Allah shiga hartawa maza Allah kai in ba shi ba ka wanga abu ga ta kubban muna ɗiga da jini wai ya ɗauki raƙumi hudu ya ba mu wai shabawa ne maƙiyinmu wai raƙumi ɗari hudu da sa'i ɗari hudu na azurfa kai Allah shiga hartawa maza Allah to da manzan Allah ya ji sai ya kira su yi musu nasiha ya ce ina ba mutum ba don ina so ne ba ina ba shi don akwai wanda in ba a ba shi kuɗin ba lalacewa zai yi ga kafici zai koma akwai wanda shi kuɗin su a abin kusan abin bauta ta yi akwai wanda ku ya ci in nisan mutum na kwarai na sai in bar shi ga imani ne imani ne na kare shi to lokacin na wani minahiki ya kasa hankuri sai zo inda maza Allah da farci ne haka ya sa farci kamar shi dagi goshin maza Allah amma dai bai daga ba sai dai yayi mai haka inna hazihi la qismatun ma urida biha wajh Allah wallahi garabu na kai ba da Allah ka gani da shi ba azalimin banza kawai mace amana saboda wani in bai samu kuɗi ba ko manzo Allah kake yana bacin ka Umar ya taso ya ce bari in kashe shi ya Rasulullah manzo Allah ce kakka kashe shi kada laraba su jiya su ce manzan Allah Muhammadu yana kashe sahabbai ne to wannan cuta da mutumin ga ya faɗa ma annabi rai ne ya baci ido ne sun kai ja huska ce ta yi ja ga kalmar gada aka faɗa mai cewa ina hadi la kismatun ma da biha waje walla. wannan rabo na ba yarda Allah aka nihi da shi ba diban nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika annabi ya hushi can sai ya tuna da tarihin gada an ka bashi na annabi Musa wanga na wagga sura tarihin ayar gada ma karantawa sai ya tuna da ita sai zuciya ta ta yi sanyi ya ce rahamatullahi ala musa allah shi wa annabi musa rahama laqad udiya hakika an cuta bi sara min haza da cutawa da dara wagga girma fasa ya yi hankuri don haka ni ma yi hankuri na yayi kai da shi ke kohanin tarihi kenan tarihin ganin muka karanta muku wanda duk an kai mu abu ta yi mai zahiya tuna da tarihi na annabawa sai zuciyarka ta yi sanyi ashe manya ma an kai musu balle kai da abbanza kai da abbanza kuma sun kai hankuri balle kai da ba kowa ba kai ce kai hankuri kenan sai zuciyarka ta yi sanyi sai ka ji sauki sai ka ta zuwa harkokinka to haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam su kuɗi da ma haka nan suke kwajibinci sha'anin dukiya to sai dai shi hankuri shi yasa kuwa ganin ko shigo cikin sha'anin gwamnati sai ku ji ana taɓaci ne shi duwa da aka son ka don wani da ya to ya ba baki ne ga dukiyar mutane sai ka tare ka sai da wurin nan kasa wani mai hakewa sai ya koma geye da shi da an kan zagi nai sai ta bashi ka ce wallahi kuwan ga shugaba azalumi na sai ka ji azalumi na ce ma'adili azalumi tun da ba kotu an ka taho ba balle a yi bayani a gane wanda da gaskiya sai in ta kama an ce kotu a gane wanda a azalumi a yi mai hukunci gaban kowa shi kenan kowa sun azalumi to shi annan dukiya kenan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah shi mana kyakkyawan kashi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum فوزا عظيما واتو أتكين rasuli الرجال حول الرسول wata huɗu ياي Umar ɗan دان خطابي yayi rabon wasu kaya shi shugaban gwamnatin tarayya ne manyan zanna ne an ka samu bayan an shiga wata wahala ta yunwa da talauci sai aka samu wa'annan kaya sai umar ya yi rabonsu yabba hadda ban sahabin nan shekhu sahaba abdullahi bin umar ibn khattab yabba shi guda to shi wannan shekhu sahaba kun san mashahurin mai kudi na attajiri na mashahurin attajiri sai ya ce mu umar yadda kake da tsawo zane guda bai maka ga ka da tsawo ga ka da kauri bari in baka nawa ka gama biyu ka yi doguwar taguwa sai umar ya yi jallabiya doguwa sai ya hawa mimbari ranar jima'a yana hudu ba yana hudu ba da zahiku yana ta hudu ba yana fada sai ya kai wani wuri ce ayyuhan nas isma'u wa adiu ya ku mutane ku saurara ku yi da sai wani ya tahi tsaye ya ce wallahi ba mu saurarawa wallahi ba mu da'a mutane sun ka zaburo su buge shi nan wurin umar ya ce kowa kashe ta bashi. ya ce kai me addalilin ka baka saurara kuma baka da ya ce domin kayan ga na gwamnati wanga wagga jallabiya da kayo doguwa ba bargo gudana kasa wallahi ba zane gudana ba zane biyu na kasa kuma kan bamu guda guda kai ka ɗauki biyu wallahi ba mu saurara ba mu yi da'a sai ka muna bayanin wadda an kai ka samu biyu mun ka samu guda guda kuma kayan gwamnati na da mu da kai dudai sai umar ya ce ina abdullahi dan umar sai abdullahi ya tashi tsaye ya ce to ya mai bayani wadda an kai nisa samu zane biyu ya ce zanna biyu na an kai rabo ni babana amira na yana da girma zane guda bayi mai ni nau zane ni ba shi ni ce shiga ma a yi mai dogo taguwa kaji wadda an kai ya samu zane ya yi wa ga dogo taguwa sai mutum ya ce izan na sama wani biyu to in eh, haka nan na to muna saurarawa ko muna da sai ya koma ya zanna kuma gwamnati ba ta yi mai komi ba to inda ka riga ka zama ka shiga gaba ga sha'anin dukiyar mutane to sai ka yi hankuli shi yasa kuka ganin tsarin mulkin najeriya asali ne an tsara shi bisa ga adalci lokacin su saddauna na asili an tsara shi bisa ga adalci shi yasa ku gani in za ka hito takara sai a ce to ka faɗi kuɗi nawa kan mallaka in za ka hito don kada mutane su ganka kana ta wadda ka ga dama da kuɗi su ce kuɗin gwamnati na faɗi abin da ka mallaka da sun ga kayi hidimar da ta wuce shi to sun san kuɗin suna kun ga bisa ga tsarin adalci an ka aza shi don kada a kwari kowa an ka ce faɗi ku nawa na don haka ba wai wallahi na ba a ce in ɗan takara ya taho sai ya faɗi ko nawa yan mallaka duniya ba wai shari aka ni gare ba mutunci ne na aka ne a kari wannan doka ce wadda zamani su wani an ka kawo ta domin kare ƙasa da 'yan ƙasa da kare mutunci shugabanni don in ba don haka nan ba dukkan jibinci dukiyar mutane sai dai ka yi hankuri ba ku shugabannin abin nan ba shugabannin gwamnati da adda kuɗi yau ko shugabannin izala kuna ganin su in mutum ya samu sabuwar mota ya yi sabuwar riga ya to sai ka ji 'yan izala na cewa kayan suna hadda 'yan an yi wani lancin ba da daɗewa ba da an yi lancin ba da daɗewa ba shugaban izala bai da izinin sa sabuwar riga ko ya hau sabuwar mota da an gani sai a doron kayan muna kayan muna amma in an san shi mai hali na dama mawadaci na to ba a tuhuma ta don an san yayi kare abin har izala takan ɗauko lalura ta zo ta iske shi ya ce nawa na Allah lura a faɗa mai ya ɗebe cikin aljihu ne ya ce kun san babu kuɗi amma ni ga na gudunmawa ko ya ce na ba ku aro ba ta yi da kun ka samu ku biya ni to kun ga in an san yana da wadata ba a tuhuma ta amma ba ka da wadata ka haye sha'anin kayan mutane wajen raboto babu da za a yi maka ɗauka ta kwarai to saboda haka shi yasa kun kaga annabin mu ma ya samu matsala da sunan duk da yake har da wanda ya magana na ya san annabi na adalci duk annabi ce bai wai haka illa mai adilillah huwa rasuluhu kai cunka idan Allah da manzo ne bai yi adalci ba man ya adil wa zai yi adalci duniya in dai Allah ya yi zalunci manzo ne ya zalunci to waka adalci amma da ƙarshe ya tuna annabi musa ai mai cutar da ta yi waga ya ce allah shi wa annabi musa rahama an cute da cutar da ta yi waga girma ya yi hankuri saboda haka nima na yi hankuri kuma na yayi sun akaba ta'ala alama alumati sura bin nasihati almujmila sannan allah ya taƙibi ga abin da sura ta ƙunsa da nasiha kwalalliya a shamila wadda ta haɗe da kai daga duka alheri wa ya na ladina amanu taqullah ya ku masu imani ku hoji tsoron Allah ya ku musulmi ku faji tsoron Allah ba ku tuhuɗe wajen wa'azi ku yi zaune ana magana ku ɗora dariya ba ita kullaha ku ji tsoron Allah ku yi aiki da abin da Allah ya umarce ku bil amali salih ku yi ayyuka na kwarai in za ku magana wa qulu qawlan sadida ku haɗu magana wadda ta gaskiya kada bambancin siyasa ya ja ku ku haɗu rashin gaskiya ku yi magana ta gaskiya ku yi magana ta adalci wa qulu qawlan sadida ai sawaba magana wadda addaidai ta kabalu shari'a wadda shari'a take karba to in kun ji tsoron Allah kun yi magana ta kwarai yusulih lakum a'malukum Allah zai gyara muku ayyukanku in ta biya in kun kuskure cikin ta wai taqabbaluha minku Allah zai gyara muku ayyukanku kuma ya karbe ta wai gafir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da'a da manzonai faƙad faza fauzan azima hakika ya samu babban rabo wanda an mai girma Allah ka samu cikin su aina lagaye ta matalubi duk abin da ya kabida ya kai iyakar samun abin da yake nema wa man dakhala al-islam duk wanda shigo musulunci bi sigatihi da sigar shigowa musulunci wa qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ya faɗi wannan kalma yace la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hamalal amana to ya dauko amana min Allah wa rasuli daga Allah da manzo ne amana ta ya dauko an yi amala amalahu cewa zai yi aikin Allah da manzo ne wa yaqulu qawluhu zai faɗi maganar da Allah da manzo ne sun ka faɗi kama ko kuma ya amalu amalahu zai aikata aiki ne da zai yi duka shi mutumin wa yaqulu qawluhu zai faɗi duk magana ta da zai faɗi shi mutumin kama amarahu Allah kama wanda Allah ya umarce shi bi wasitati rasuli ta hanyar manzonai da manzonai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda girman ka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka kare mu daga shari kowane iri Allah ka rika mana iyali da ɗiya da zuriyarmu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu Allah majibinta al'amarin ƙasanmu Allah ka shirya su ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai ka aza su ga hanyar kama daidaiciya majibinta al'amarin wannan jiha ta mu Allah ka shirya su ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai da mu da su duka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah